Yasmina! Haba matata, bai kamata a ce kina yawo haka ba, kake mata ke mata aure ce. Amma dan Allah ka taimaka mu. Abba yana ciki. Wallahi idan ya fito ya gama akwai matsala. Kina nufin Abba na ciki? alhamdulillah buri na ya cika dama ina so na haɗu da shi yau zai san gaskiya ka haukace ni amma tabbas na haukace a kanki zan iya komai a yau domin na haɗu da shi yau abbas ya san gaskiya wallahi wa inna ilaihi raji'un Christina, ni kai na kake gani ina kuka. Ka kika taimaka mu. Haba masoyiya. Don Allah, don Allah ya cancanta. Ka taimaka mu. Tun da ba kya so, shi kenan na bari. Ba zan yi tura ganin hawa na fara ganin mutum. Zan tafi. Ki share hawa hawayenki. kuma ki mishi kafin sai da sai da ruwa ake iya rayuwa in ba biki kira mun da kai mu wallahi salisu yare na mun wallahi ga wancan bacin ran na malam hudu ga shi shi kuma zai ga wata ran ha ladiyo ladiyo ladiyo ladiyo ina ina ba take ta je gidan inna lare an so su ita aikin ta kenan ba ta zauna guri ɗaya ba ba ta wancan gidan ba ta wancan gidan sai ka ce ba zazzagiya to wallahi tallahi aure zan ƙara na san maganin ta aure zan ƙara baba da girman ka ah to ni da ke ganin haka ina samun wata yar dandakwasa nan ba yake jaye charles ba yawa ya fi kin yi kasuwa to babu wani ne eh ina wannan yaro dan gidan malam hudu wannan mutum na malam hudu baba kana nufin amma kyawun ba baba ka ci shashashin yarinya wani irin wani kyakkyawa kina nufin kina son shi kenan ni wallahi babu shi ne, ke so to ai ke ma kina da kyau Allah ba to ki kwantar da hankalinki mun gama magana da baban shi na yanki mai sadaki naira dubu ashirin da biyar. Baba sai an ansa kuɗi. A ka dai mace haka za a ɗauke ki a je a kunshi miki shi a ɗaki yadda yake da diri da kyau haka kina ganin ki inda dimala abu. San barka? Eh? To kunne ma zan ja miki. Kina kallon yadda muke fama a gidan nan sai na fita sannan ake ɗan samo yan ɗari biyu da za a ci abinci. Ƙofar gidan zan rika zama. Duk idan ya zo fira sai ya bani ɗari biyu kafin ya shiga. Kina ji ko? sannan kuma maganar sadaki na riga na yanke dubu ashirin da biyar sai an biya ba za a kwashe ki haka nan kina ji tibir tibir tibir da ke aji a kai mishi eh, gida ba ku sisi ba eh kina kallon kin da ke ka abu san barka wuce daki kiki ki bani guri na fasa ma shiga dakin kin bata min rai a ba koshe eh, san barka hmm, kamar da wasa ma cikin wasa ንግወሳ ንግወሳ ልምራሴ ከገጽም ዘማገስኬ ንግወሳ daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa Sare. Kina lafiya? Lafiya lau. Ya girma. Lafiya alhamdulillah. Ya iyayen naka. To madalla. Dama na faka daga can ne sai na gokan ce to bari in zo Allah da iko kike Allah da iko ke ni ma na dade a cikin gidan ina zaune ne na zaman gidan ya ishe ni na ce gara in zo nan waje ina kallon gittawan mu jama'a ɗaiɗai kunnan sai in ga cewa lokaci ta kuma ni ban sani ba gaskiya ne ai zaman cikin gida da ma wala ko ne ba <laughs> gaskiya ne ka san masu iya magana masu kace zaman gida sai mata <laughs> wallahi kuwa to ni bari zan koma to dalla, to dalla za a koma to ma dalla, to ma madalla um nace sadid na zo mana um, Sadiq. Anya wannan abun kuwa kana ga zai fishe da kai? Ce ka taso tun daga wata anguwa zuwa wannan anguwar. Ka zo har gidan nan! Kuma ka san yadda nake da yarinyar nan tsakani da Allah. Da cewa aka ka zo ne ma baka same ni ba. Da dama-dama wacce biya a ido. Ka zo ka same ni a zaune a ƙofar gida. Kuma ka duka ka gaishe ni cikin mutunci da komai. amma ka tashi zikan yake ce wani tsohon soja ai ko ba komai a ɗauka ba komai ya ɗari biyu nan dai ba ka gagara ka ciro ɗari biyu ka ce ba ba ga ɗari biyu ka samu wani abu ka ko cewa ne a wallahi ka aje ka baba kenan in dai wannan matsalar ce ai ba matsala ba ce ina ganin kamar ta kowa ba daga wasa a gaishe su ba ka gaishe su ka gaishe su ka ji na faɗi so uku da nema ja'iri isha sha sha yadda na nemi ɗari biyu ne magana ɗari biyu haka ya ɗauko ta zika ku maimakon ya samu dubu ɗaya ya ce baba ga dubu sai ya ɗauko ɗari biyun da ne magana wato tunda ɗari biyun ce matsalar ka ga ta kana to ai ba ita ce matsalar ba na san haka za ka yi wallahi da ɗari biyar zan ce na rage zafi ko da yake wannan ɗin ma raba mugu da makami wajibi ne za ga na fito kenan ban yi zaman banza ba na yi zaman ɗari biyu daga wasa wasa wasa daga wasa wasa daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa iska iska na wahalar da mai kayan kayan Allah. Me haka kake yi? Kai me yasa baka taɓa sakotin ina ba ne a kowane irin abu? Ai baka taɓa yin abin hankali ba ne yanzu don girman Allah me za ka yi da wannan yarinya? Yanzu kai tsaya ma dai tukunna. Wannan yarinya ta san kana son ta? Gaskiya ba ta san. Ka ji haukan ku. Ai na ka san wannan yarinya. Abin da yake faruwa shine tsakani da Allah na kamu da soyayya yarinyar nan. kuma a instagram na ganta sannan kuma abin haushin shine kawai irin tashoshin nan ne wayanda suke postin mata su ne suke sata na yi musu dm na tura musu sako wallahi ba bayani wallahi kila ma irin kazo nan ne wanda ake postin insa instagram wannan a dakata za mu samu matsala da kai wannan yarinyar da kake gani ina da yakinin cewa zan haɗu da ita wata sannan kuma insha Allah ita ce za ta zama uwar 'ya'yana ok abin ya kai haka ashe gwanda da na gaya wa hajiya ma kenan ok dama kai ne kake gaya wa hajiya ko to ni ban ka sayan kyale ka kawai ke ta aure da dama wai kin biyo shi zaka gane ni? ka manta cewa iyayen yara da kansu suke zuwa samu hajiya su nemi aure eh, su haɗa zari'a da kai amma shi ne ka zo kana wahalar da kanka kan irin wannan yaran wai kai me ke damun ka ne baka tunawa da matsayinka haba da iliminka da wayewanka ka zauna kana wahalar da kanka kan irin wannan yaran da Allah wannan ba daidai bane wallahi to wannan su ta matsewa ni kuma wannan gaske daga kallon idanu so ya shiga nan take na ji harbi a zuciyata daga wasan. daga wasa daga wasa daga wasa wasa wasa daga wasa daga wasa bismillah daga wasa hello kawata na yi tunanin zan zo in sami ki sai kuma gashi na riga ki ƙarasuwa ta shi kenan sai kin ƙara Assalamu alaikum jama'a 'yan uwa. Umar Abdullahi ke magana daga cibiyar Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta zo muku da ingantattun magungunan da ta shafi matsalar sanyi zuwa infection. Ina waɗanda suka taɓa aikata istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata hakan yakan jawo musu da matsalar rashin haihuwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar kankancewar gaba tare da zubar da farin ruwa. Kai masai masi kurajen masai masi. Ciwon mara tare da rikicewar al'ada ina masu fama da matsalar karancin sha'awa da ma dukkanin cututtukan da ya shafi jikin dan adam muna ba da magungunan su duk mai bukata magungunan mu ga adireshin imu kamar haka muna cikin birnin Maiduguri Borno State Lagos Street and New Jersey Junction mashigan sabon layi layin farko muna tura magungunan mu duk inda kuke a fadin duniya dan neman karin bayani ku tuntube mu a waɗannan nambobi kamar haka 081 050 091 5626 0903445577 ko kuma ga namban mu ta WhatsApp 090229660205 sai kun zo Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkanmu da saduwa wannan bidiyo ni ne naku Umar UUBJ ina gabatar muku da channel ɗina ta YouTube mai suna Umar UUBJ wato channel mu ta Umar UUBJ channel ce da muke kawo videos na technology na zamani da kuma videos na yadda ake samun kuɗi online kama daga misali yadda ake samun kuɗi a facebook yadda ake samun kuɗi a whatsapp yadda ake samun kuɗi a youtube yadda ake samun kuɗi a instagram da dai sauransu kuma har ila muna kawo muku videos na yadda ake samun kuɗi online ta amfani da wasu applications kama daga misali irin su pampe wikibit wikifx da irin su raven da irin su opera mini da dai sauransu kuma a wannan channel din muna kawo videos misali yadda zaka kara memory ka girma da yadda zaka canja sunan wayarka da yadda zaka canja irin version na wayarka da irin yadda zaka canja ram na wayarka gaba ɗaya muna kawo a wannan channel din kuma har ila muna kawo videos misali yadda ake samun data kyauta kama daga misali irin 1 gig 2 gig 3 gig har zuwa dai unlimited kuma a cikin channel din nan muna kawo videos na yadda ake kirkiran application wato ta wayarka zaka iya hada application kuma kowane irin application da ka sani zaka iya hadawa kama daga misali irin su application na website ko na youtube channel ko irin application na complete quran haka wato application na audio kenan ko irin application na hotuna ko irin application na novels haka nan gaba da muna kawo a wannan channel din saboda haka kai dai ka shiga youtube da zarar ka shiga sai ka rubuta umar yuyu bije sai ka yi sashi bayan ka yi sashin za su kawo maka channel din sai ka shiga ga danna mi subscribe bayan ka danna subscribe alamar kararra zai bayyana gefen sa kadan sai ka taba ka zabi wannan kan kuma zai sa a dinga sanar da kai duk lokacin da muka kara sakin sabon video a wannan channel din za a tura maka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 sannan muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a faɗin duniya kashful ali muna maraba da ku to sai kun zo tsaki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci wannan kyakkyawan fuska ka kula min da kanka kai ki manta ki ce ta ban san alaƙar ki da wancan yaron wallahi ina san shi ko za ki mutu sai ki rabu da shi zan iya jure kowanne irin azaba da tsanani amma ba zan iya jure ganin ki a wani yi mara dadi ba ana tunani akwai wani tsani da zai kare sami ban kwana da kai ki zaba ni ko shi Arab ya baki rayuwarsa kuma ya baki yaddarsa kuma ya baki farin ciki. Dan Allah ina Arab yake. Ba ni damun kallon wata ɗaya mace idan ba masoyiya ta ba. Ka mantar duk wani sa'o'in da muka bata tare da kai. Haba masoyiya. Babu ni babu kai. Ina son ki da rayuwata. Na mallaka miki kai ki duk abin da baki da shi. Ina tausaya ma kaina. Yanda zan kasance cikin duniyar nan ba tare da kai ba. Ta kike kawowa a ranki? akwai lokacin da zaki iya kasancewa a duniya ba tare da ni ba. Ban kwana da ni da kai daga yau ta tabbata. ta tafi san baki. Ka faɗa min ba ka san kalmar ban ba. Ina mai farin ciki. Ina son ka da rayuwa ta ruhi na da gangan ciki na. Ah. Shirin bankwana zai dinga zuwa muku a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Afaka TV. Daga wasa sun zama gaske. Daga daga Haba ni sai ba. Tun zan ina faman jiran jikin zukin shanya na anan. Wallahi wani na haɗu da shi ya ɓata min rai. Ya ɓata miki rai kuma? Kuma. ma da san da ne na dawo ina na dama. To me ce miki? Kawai ce mu yayi sayi ba. Kawai saboda ya ce miki sayi ba sai ki mare shi? Ko dai kin kamu da san shi ne? A'a. Kawai daga mari shine zai sa in so shi. <laughs> Allah ya sa dai ba jinjiri bane. kin san yawancin kanan mazan nan ba ka gane musu in dai kika gansu da gemu ba ka gane musu kun banza dai yafi yaron ki da Allah ki so ki hakin ma so mu bata ma wani irin kuma magana ne haka wani ya jikin amuran ne wani amma tana nan tana asibiti kin san kaji ta jefa kanta akan soyayyen yawo wanda ma bai san tana yi ba ta tana ba kanta a wahala banza da hoto ai ina gaya mata ga irin ta nan ta ja mu kanta zaki za ta je ta kashe kanta a banza da wofi saboda soyayyen wani yaro wanda bai san ma tana yi ba haka ne yanzu kawai mu tafi ko yanzu shikenan sai mu je mu ga asibiti daga wasa daga wasa wasa daga wasa wasa Assalamu alaikum. Kai. Wata akwai labari. Ai da matin da na gan kira sa akwai labari ba ni in sha. Kin san me? Yau na haɗu da farin ciki na. Sanyin zuciyata. Ke komai ma na rayuwata. Yau na haɗu da shi. Kawata shi ya bani wannan hulan ma. Har hotuna muka yi da shi. Bara ma ki gani. Waye wannan? Wa kenan? Ki ji ƙawata da wani maganar banza. Wa ko kika sani banda ake? wallahi ni na ma sha wani mutumin arziki zaki mun magana sa shi wannan sakaran ne nike san na tsane sa wallahi gaskiya ni ba na son irin wannan cin fuskar ni na rasa me yake ya miki daga zarar na ka maganar sa gare ki sai ki rika faɗa maganganun da basu dace ba gaskiya ba na so kawai ni bai mun bane kin san da abin da mata suka cika roshin akan sa ni tsanan sa nake ke ma da zaki ji shawara ta da kin rabu da shi dalla mu bar magana ko mu ɗauko wata magana ni wannan ta ishe ni ke ba wannan ba yanzu barira ta kawo min ankon bikinta amma na faɗa mata ba zan ba to me yasa haba malika ta ya za a yi tana faɗa da ke ni kuma ne ankon bikinta ni bakin san duk wanda baya yin ki ni ma na yin sa Allah sarki kawata ta kaina Allah ya bar min ki amin umma fa na shigo banganta ba wallahi ni ma kin ga na dawo banganta ba amma ina tunanin ta je kai kudin adashi na san aikin ta kenan yawa kawata Waya Sadiq <laughs> Bugun zuciya ta kenan. Daga wasa. Daga wasa. wasa ka ce za ku je ɗaukar hoton kuma kin zo kin da muri kwanta kina ta fama kalle kalle wallahi mami wani fim ne nake kallo fim din ne ya dau daɗi wallahi wani fim ne alƙalin kauye naji bar wannan magana ta cikin shirya su, ko sai an zo an zauna ana jiran ki to shikenan ko da yake ma ba sai na shirya ba daga ni sai kayan jiki amma za ki tafi da kaya a leda ai mami ba sai na ɗauki komai ba akwai komai a cikin duka komai za a ikon Allah to tashi ki shirya wannan ka zo ai ta faman jiran ci shi A aga sarka a gidan gwamna <laughs> wasa daga wasa wasa daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa Mungu, kusaidia Mungu. Kushagawa nini? Okay, tosha. Rasa wata lafiya a daga haka. Ina wata lafiya yanzu na gama takka tare da wani ƙato. A ina? A can shagon da ake ɗaukar hutu. Rasa wata kana nufin mata ta mufida? Mufida dai matakka. To mu je in gari. A'a rufa nan asiri so ku fita ba. ki sami kawai yau ina ba mu mace labarin cewa kai yau za mu je ku wajen fix din sai me dake ce mu wai na cika gaggawa to kai ma me yasa baka ba umarninta ba kai ai ki sani ba ku wajen fix din mu ai mataki mataki ne Ba ni da mun dauki na yau ko wanda mu tafi can Abuja mu je mu sake yin shi to shikenan Allah ya kai mu ya Allah fira Sweetheart. Wai shi, me yake nufi? Shirin daga wasa zai rika zo muku a duk ranar Alhamis karfe 8 na dare a wannan canan namu mai suna mazaje ne. Albishirinku al'ummar duniya. Cibiyar magani ta Alfa'ida Islamic Medicine Center muna ba da magani akan dukkan matsalar da ta shafi al'umma. Ƙarƙashin cibiyar Alfa'ida muna ba da magunguna ingantattu masu tushe da asali. Kamar cututtukan sanyi mai sa kaikayin jiki da kurajen gaba da fitan farin ruwa. Rikicewar al'ada ciwon mara da ke damun iyaye mata. Sanyi mai sa ɗaukewar sha'awa da kankancewar gaba. Muna ba da maganin matsalolin istimna'i ga waɗanda suke biya wa kansu buƙata. al'ada istimna'i yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawa ku hanzarta zuwa cibiyar alfa'ida za ku samu magani da izini dubunnan al'umma sun karbi magani daga cibiyar alfa'ida kuma sun yaba da aikin magani kamar sanyi na infection ko mai sa kaikayin gaba da kuraje ko mai daukewar sha'awa da sanyi mai hana haihuwa rashin kuzari yayin saduwa saurin inzali da rashin kamar masu fama da cutar hawan jini da matsalar ciwon suga. ciwon hanta da ciwon koda. Cibiyar magani na alfa'ida ta kware wajen haɗa magani ingantattu cikin ilimi. Duk mai bukatar magani a duk inda kake a faɗin duniya za mu tura maka magani har inda kake. Ku kira waɗannan nambobi za ku same mu a koda yaushe. Waɗanda suke ƙasashen waje za ku iya ɗaukar waɗannan nambobi domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri jikin Open Air Theater gefen gidan